والصلاة والسلام الأسرمان الأكملان على خير سلم الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن بسنته واستمسك بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال الإمام الحافظ أبو عيسى رحمه الله كتاب العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله باب ما جاء في من يطلب بعلمه الدنيا wannan a cikin littafin ilimi na wannan littafi na sunan tirmidhi mala abu isa ya kawo babi wanda yake da muhimmanci kwarai da gaske musamman ga wanda yake neman ilimi musamman ilimi kuma na sanin Allah na neman kusanci da Allah maɗaukakin sarki shine ilimin shari'a mala ya ce babu ma ja fi man yatlubu bi ilmihi duniya babu wanda yake neman duniya da iliminsa ma'ana Allah maɗaukakin sarki da ya tashi ba da ilimi ya ba da shi ga zaɓaɓɓun bayinsa ne su ne annabawansa kuma dukkanin annabawan Allah maɗaukakin sarki ba sa neman sakamako na isar da ilimi wato a wajen kowa sakamakonsu yana wajen Allah maɗaukakin sarki ne da yawa daga cikinsu an koma cikin suratu shu'ara da Allah ya kawo kissoshinsu tun daga annabi Nuhu har zuwa ga annabi Shu'aib da suke cewa in ajiliya illa alalla, ladanmu yana wajen Allah maɗaukakin sarki don haka shi wannan ilimi na Allah maɗaukakin sarki ana neman yarda Allah ne da shi ba duniya ba domin Allah maɗaukakin sarki ya saukar da wannan shari'a ne domin tsiran bayi duniya da lahira da duk wanda zai nemi duniya da wannan ilimi ya canja masa sa to Allah madaukakin sarki kuwa yana fushi da shi kaman misalin mutumin nan da Allah ya ba mu labari a cikin littafinsa wanda Allah ya ba shi ilimi amma ya karkata zuwa ga duniya Allah ya halakar da shi Allah ya ce watlu alaihim naba alladhi atainahu ayatina fansalakha minha fa asbahu ash-shaytanu fa kana min al-ghawin ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع hawa ya karkata ga duniya a hawa ya bi son zuciyar shi Allah ce fa ka matalil kal sai Allah ya misali da shi da mafi kazantar dabba shine kare yace misalin shi kaman kare ne in tahmil alaihi yalhad aw tatruhu yalhad in ka e, tinkare shi ma'ana zai ma haushi in ma ka jane shi zai ma haushi saboda haka wannan mutum ilimin shi sai ya zama ya halakar da shi saboda ya nemi duniya da shi وما لي ya حديثي قال حدثنا أبو الأشعث أحمد ابن المقدام العجلي البصري قال حدثنا أمية ابن خالد قال حدثنا إسحاق ابن يحيى ابن طلحة قال حدثني ابن كعب ابن مالك عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من طلب العلم ليجاري به العلماء أو ليماري به السفهاء أو يصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله النار Azalla sallallahu Alaihi wasallam ya ce, Duk wanda ya nemi ilimi domin ya yi jayayya da malamai, ko kuma domin ya wato asalin jefa kokwanto a cikin waɗanda suke wawaye ne, ya yi jayayya da su ya jefa musu kokwanto. ko kuma a'a ya nemi ilimi din domin ya karkatar da mutane zuwa gare shi ya nemi yardan mutane da neman mutane da karkato da mutane to Allah zai shigar da shi wuta in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da haka matsalar ba wai ilimin bane a'a menene mutun ya aikata da shi da yawa wani zai nemi ilimi dan ya fito ya nuna fice ya ce shi wane ne amma nan ka iya kallon ɗaiɗaikun mutane ka ce wani bai nemi ilimin shi don Allah ba wannan niyyar shi ita ce za ta tabbatar da haka kenan ba mutane ba ne za su ma wani hukunci ba mutane ba ne za su ce wani ilimin shi ba na Allah ba ne? duk da yake idan shaida ta yi yawa ta mutane akan wannan yana iya zama shaida don bayin Allah shaidun Allah ne akan doron ƙasa inda an zo wucewa da wata jana'iza mutane suka yi yaban alkhairi a gare ta manzala sallallahu alaihi wasallam yace ta wajaba sannan aka zo wucewa da wata gawar manzala sallallahu alaihi wasallam bayan ya ji mutane sun yi mummunan yabo a kanta yace ta wajaba yace na farkon ta wajaba aljanna ta wajaba a gare shi dan an yi kyakkyawan yabo a kansa na biyun kuma wuta ta wajaba a kan shi dan an yi mummunan yabo a kan shi yace antum shuhada'ullahi alal ardh Kuɗin dinnan ku ne shaidun Allah a doron ƙasa haka inda shahadar mutane za ta tattaru akan alamomi da ake ganewa na rashin tsoron Allah na karkata zuwa ga duniya ta tabbata akan wani to idan mutane suka bada irin wannan shaida tana iya zama shaida akan sa Allah ya tsare shi yasa wani hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wal qur'anu hujjatul laka aw alai shi alkur'ani shine tushen ilimin musulunci gaba daya to ko dai ya zama hujja ne a ka ya kai mutum wuta Allah ya tsare mu ko kuma ya zama hujja ne ga bawa ya tsare bawa daga wuta kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa alkur'ani yana ceto ranar tashin alkiyama zai zo ya tsaya ya rike mutum ko za a ja shi wuta qur'ani ya hana ko kuma yana iya zama hujja akan bawa shine zai zo ya ja shi cewa ya Allah wannan bai yi abin da ya dace da ni ba ma'ana ka bashi wannan ilimi amma ga abin da ya da shi kuma a jefa shi a wuta Allah ya tsare saboda haka neman ilimi na sanin Allah ilimi na shari'a mutum ya neme shi dan neman wani abu na duniya yana da hatsari gara ma da mutum bai yi ilimin ba saboda in yayi ilimin ya riga ya zama hujja a kansa musamman irin wannan zamani da rayuwa ta gurɓace gaba ɗaya za ka samu malamai sun dunguma sun auka cikin siyasa a suna ta fama Ko da haka wani kawai yana so a ce a yana da jama'a kaza wani yana da mutane kaza wani yana da kujera kaza duk ana samun irin haka kaɗan ne daga cikin waɗanda suke masana za ka same su sun nemi kusancin Allah da wannan ilimi mana sun ɗauke shi ilimi na neman kusanci da Allah maɗaukakin sarki kuma haka ya kamata ya zama shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana yawan addu'a yana cewa Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an ya Allah ina roƙonka ilimi mai amfani wa a'udhu bika min ilmin la yanfa ina neman tsarinka daga ilimin da bai da amfani kuma akwai ilimin da bai da amfani ga ma'abocin wannan ilimin قال هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه وإسحاق ابن يحيى ibn talha laysa bidhaka alqawi indahum tukullima fihi min qibali hifsi kun kuma ka koma cikin littattafan malamai zaka sun yi rubuce rubuce da yawa akan haka ibn abdul bar ya rubuta littafin sa na akan ilimi abin nan kitabu abin nan al-ilmi fadlul ilmi falalai ilimi ya yi rubutu da yawa za samu ilimin nan ana neman shi ne kuma duk wanda ya neme shi dan lahira Allah zai samu shi albarka a cikinsa ko da kaɗan ne wanda kuma ya neme shi dan duniya komi sa Allah zai cire albarka a cikin ilimi saboda haka lallai yana da kyau ɗalibai su kiyaye musamman tun daga lokacin nema mutum za a ce ya sa ikhlasi yayi ilimin nan farko ya zama ya amfanar da kansa ya amfanar da wasu ya ɗauke jahilci a kansa ya sanar da kuma wanda ba su sani ba to haka ake neman ilimi wanda yake na shari'a قال حدثنا علي بن نصر بن علي قال حدثنا محمد بن عبد الهناني قال حدثنا علي بن المبارك عن أيوب السختياني عن خالد بن دريك عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من تعلم علما لغير الله أو أراد به غير الله فليتبوأ مقاده من النار wannan hadisin duk da yake sanadin shi yana da rauni amma dai zai karfafa da na bayan sannan wannan shi Khalid ibn Duraik malamai suka ce bai riski Abdullahi dan Umar ba amma yace ya rawaito hadisi da gare shi kaga akwai katsewa na sanadi Al-Muhim ya ce duk wanda ya nemi ilimi ba dan Allah ba ko kuma ya nemi wato asalin wani Allah da wannan ilimin to ya nemi matsugunin shi a cikin wuta Allah ya tsare mu wa fil babi an jabir qala hadha hadithun hasanun ghalibun la na'rifu min hadithi ayyuba illa min hadha alwaji qala babu ma jaa fil hadd ala tablighi samaa babu abin da yazo na kwadaitarwa akan duk abin da mutum ya ji na ilimi ya kiyaye shi to yayi kokari ya ga cewa shi kuma ya isar da shi ga wanda bai sani ba domin akwai karin lada a cikin yin haka din shi yasa zaka ga sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sune farko a cikin wannan al'amari zaka samu sahabi ya tashi yayi tafiyar tsawon wata daya saboda ya ji wani yana da wani hadisi da shi bai ci shi ba dan ya je ya ci haka dai ba biyan shi za a yi ba ba zai kara ma sanin shi wani takarda bane ta yabo an gane ko ma'ana su ba sa neman ilimi na takarda ilimin na takarda yanzu shine ma sai ka bada kudi a baka takarda ya ce ai ka zama kaza ka zama professor ka zama kaza to su kuma sabai ne matsayin su a cikin ilimin za a yi irin wannan lissafin su me suka zama wanda suka fita daga makarantar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka kiyaye hadisansa kuma suke isarwa ba tare da neman wani lada a wajen wani ba ko tukuici ban su ne suke sa kudin su a cikin su je su nemi ilimin mutum zai tara kuɗi da yawa don ya je nemo ilimi da yawansu za ka samu haka suke tafiye-tafiye suna kewaya yankuna daban-daban ba don komai ba sai don su san ilimin wato wannan shari'a da wannan addini to akwai kwadaitarwa lallai na wanda ya ji ilimi ya isar da shi wanda hadisai masu inganci duka babin da suka zo masu inganci ne haddata na mahmud ibn ghailan haddata na abu dawud قال أخبرنا شعبة قال أخبرنا عمر ابن سليمان من ولد عمر بن الخطاب لقد جيكوتين عمر بن الخطاب قال سمعت عبد الرحمن ابن أبان ابن عثمان ناجى عبد الرحمن دان أبان دان عثمان أبان شي دان عثمان رضي الله عنه خليفة عبد الرحمن جي دان جيكانسا yace naji yana bada labari daga babansa ma'ana daga Aban ibn Uthman qala kharaja Zaid ibn Thabit min indi marwan nisfan nahar cewa zaidu dan thabit kowa ya san shi sahabi ne kuma masani a cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine wanda ya rubuta Qur'ani lokacin da ake ne wanda zai tattara Qur'ani waje daya saboda kiyayewarsa yana cikin wanda suka haddace al manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai bar duniya ba shi Zaidu ibn Thabit radiyallahu anhu yace ya fito daga wajen Marwan tsakiyan rana Marwan shine Marwan ibn al-Hakam gwamnan Madina kulna sai muka ce mishi ma ba'ata ilaihi hadihi sa'a illa li shay'in yas'aluhu anhu wallahi Marwan bai aika a kira Zaidu ibnu Thabit ba sai dan ya tambaye shi wani abu wanda yake na ilimi ne fa qumna fa sa'alnahu muka tashi muka tambaye shi fa qala na'am nace kwarai sa'alana an ashiya'a ya tambaye ni akan abubuwa tunda Marwan dai ba sahabi bane amma ya kira sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambaye shi yace abubuwan da muka ji mu daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kale yace naji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa nabbara Allahu ra'an Allah ya haskaka ya kyautata lada ga mutumin da sami aminna hadithan ya ji wani zance daga gare mu ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana duk wanda ya ji zancen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fahafizahu ya kiyaye shi hatta yuballighahu har hadda ya isar ma da wani kaga wannan fadaitarwa ne wajen haddace hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace faruba hamil fiqhin ila man huwa afqahu min ta iya yuwa wanda yake dauke da ilimi din in ya je ya kai ma wani wannan din ya fi shi iya bincike da tsakuro hukunce hukunce a hadisi wa rubba hamil fiqhin laysa bi faqih ana iya samun kuma wanda yana dauke da ilimi din amma kuma bai san makamar ilimin ba wani zaka ga tsuran hadda ne kawai yanzu zaka samu wani makaranci ne na alkur'ani ciki da waje amma ka zo kana magana hukunce hukunce na alkur'ani bai san su ba to huwa hamil in lakin laysa bi faqi in ka zo kana mishi magana ya fitar da hukunce hukunce na sallah da tsarki da sauransu a qur'an nan shi dai ya karanta qur'ani zai iya gaya ma wannan kalmar ta zo so kaza ne a ƙur'ani, amma kuma kana maganar hukunce hukunce na Qur'ani bai san su ba kuma wannan shi yafi yawaita a wannan zamani yanzu yara nawa ne suka haddace al-Qur'ani nawa ne a cikin su zaka tambaye su su bayyana ma abin da ya ƙunsa? wani sai gama rayuwar shi gaba ɗaya bai san me ya kunsa ba yana ta karanta wata aya yana wucewa bai san tana jan hankalin shi akan wani abu ba to haka nan wani zaka ga ya haddace hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yawan gaske amma kuma zaka samu bai iya gane me suka kunsa ba to ana samun wannan da yawa saboda haka ba abinda aka li shine kawai kiyaye ilimin ba a'a sa da abin da ya kunsa da kuma isar da shi to kenan kaga sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kansu idan aka neme su suka isar da wannan sako din qala wa fil عن عبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل وجبير بن مطعم وأبي الدرداء وأنس رضي الله عنهم قال حديث زيد بن ثابت حديث حسن حديث نميكو قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن سمات بن حرب قال سمعت عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود رضي الله عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود يحدث عن أبيه رضي الله عنه قال قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول مبر الله امرا سمع منا شيئا irin wancan hadisin cewa Allah ya haskaka ya kyautata ladan mutumin da ya ji zance daga gare ko wani abu fa ballagahu sai ya isar da shi kama sami'a kamar yadda ya ji fa rubba muballagin aw amin sami ta wanda za a isar masa da wannan sakon kaga fi wanda ya ɗauko sakon fahimta da sani saboda haka wannan hadisin shi ma kwadaitarwa ne kuma a karkashin ne malamai suke magana akan wato asalin rawaito zance manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya faɗa kenan akwai malamai da suke ganin cewa in zaka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to ka faɗi irin kalmomin da ya faɗa ma'ana ka rawaito ka ce kamar ma'anar hadisin yana cewa kaza akwai malamai da ba sa ganin haka saboda ya ce fa ballagahu kama sami'a sai ya isar da shi kamar yadda ya ji duk da yake mafi rinjayen malamai suna ganin ba laifi za a iya rawaito hadisi da ma'anarsa an gane ko saboda ba kowa zai iya kiyaye lafizan ba ɗaiɗaiku ne a cikin mutane za su kiyaye lafizan yanzu ka cire wasu ɗaiɗaikun hadisai sauran mafi yawancin hadisai sai dai ka ji ana cewa kamar yadda annabi ya ce sai a kawo ma'anar mana ba a kawo lafazin daidai da daidai to wannan babu laifi matukar mutum ba zai yi ƙari a ciki ba domin kai ƙari a ciki kai ƙari a cikin zancen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda kuma babin da zai zo a gaba shine zai kawo hukunci akan danganta mishi abin da bai faɗa ba kuma kuma gaskiya irin wannan gaba yana da kyau 'yan uwa su kiyaye su da yawa sai mutum ya yanko magana wani lokacin magana ce ta masu hikima zai ce nabi ya ce kaza wannan kuskure an gane ko ma'ana bai kyautu mutum ya dinga danganta irin wannan abin ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an gane ko yana da kyau a dinga kiyaye duk abin da zaka faɗa daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ka tabbatar haka yake ka tabbatar cewa ka ji shi ne ya faɗi haka shi yasa yake da hatsari mutum duk abin da ya ji ya ce ai annabi ya ce kaza ai annabi ya ce kaza ai annabi ya ce kar kai kaza to manzala sallallahu alaihi wasallam yana cewa ita ƙarya fa a kaina ba kaman ƙarya bane akan kowa ba kamar yanda zaka ma wani da wani kace ya faɗa ba domin duk wanda ya mishi ƙarya da ganganya ne matsugunin shi a wuta nas'alullahi al'afiya saboda haka lalle yana da kyau a kiyaye so da yawa yawanci masu yin wa'azi masu yin wa'azi sun fi kawo irin wannan hadisan wa'azi wani lokacin na faɗaitarwa an ga mutane sun bar wani abu ba sa yi sai ta kawo hadisai ma daban-daban har da wanda ba haka suke ba sai ga ana faɗan su ana danganta ma manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan hadisi yana nuna lalle in mutum zai isar din ya isar da shi kaman yanda yaji kaman ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce innamal a'malu binniyati ko aga wannan ya faɗa abin da yazo ko kuma man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa rad ko buniyal islamu ala khamsin dai wannan hadisai ne da sun shahara an san su to akwai wanda ba su shahara ba wani ba zai iya kiyaye su ba to in ka san zaka yi kari akan abin da ka ji to karka faɗa an gane ko in kuma ka san zaka iya tsare ma'anar bai canja ma'anar zancen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba to yana da kyau idan ka kawo din sai ka ce auka maƙala. ko kuma kamar yadda manzala sallallahu alaihi wasallam ya faɗa domin kar ya zama lafazin da ka faɗa shi ba haka ya faɗa ba domin hatsarin wannan shine a lokacin da zaka ce annabi ya ce fa kaman kana tabbatar da wani hukunci ne na halattawa ko haramtawa duk abin da ka faɗa idan na haramun ne kaman ka haramta abin da Allah ya haramta da wannan lafazin da ka faɗa amma mutumin da zai ce Allah ya ce tashi in taimake ka ba inda Allah ya faɗi wannan wa Allahu ma qala hadal kalam in ka kawo Qur'ani babu da inda ya faɗa ko na hadisul qudsi amma mutane abu bakin su ai Allah ya ce tashi in taimake ka ai ina ai ina ya faɗa an ga ce mushi ai ina ya faɗa babu haka ne ko ko haka wannan zai danganta ma Allah abin da bai dan Allah bai ce haka ba in ka ce kawo lafazin da larabci babu shi qur'ani hadisi malamai suna cewa za a iya rawaito shi da ma'ana amma qur'ani baka cewa au kama qalalla shi ba a rawaito shi da ma'ana saboda zancen Allah ne baka cewa kaman yanda Allah ya ce bari ka kawo babu sai dai ka kawo lafazin Allah ya ce kaza ka ce Allah ya ce tashin taimake ka kasan ba Allah bai wada ka ba saboda haka akwai hatsari a cikin maganganunmu da yawa da muke takani haka dole a dinga kiyaye irin waɗannan abubuwa kaga mutane za su dauke shi ba wani abu bane amma abu ne mai hatsarin gaske an gane ko ko wani ma ya ce ma ai Allah ya ce kamata dinu tudan wani ma ya danganta ma Allah ya Allah ya ce kamata dinu tudan yanda kai sai amma haka aina Allah ya faɗa haka to kaga ba zance kaman na kowa da kowa bane wannan zance ne na Allah shi yasa ake so mutun ya kiyaye an mutum bai san shi ba kar ya fada ƙada haka hadisun asanin sahihun wa garawahu abdulmalik umair an abdurrahman ibn abdullah qala haddathana ibn abi umar qala haddathana sufyan an abdulmalik ibn umair an abdurrahman ibn abdullah ibn mas'ud radiyallahu anhu yuhaddithu an abihi an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qala nabbara allahu imra'an alla yahaskaka Ya yi tarin lada da kyawun lada ga mutumin da sami a makalati. Allah sallallahu alaihi wanda wanda yaji zance na fawa'aha sai ya haddace shi kenan mutum ya zauna ya haddace arba'unan nawawiyya alkhairi dan ka haddace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bu waƙar dan kwairo ko dan maraya wani ya fara kawo ma waƙar Abubakar Ladan sai kai mamaki to wannan duk aikin banza yake ba wani lada a ciki hadisi guda ɗaya ya fi duk wannan tarin zancen da zai haddace to da mutum je na haddace waƙoƙin wasu mawaƙa ko na hausa ko ɗan ƙwairo ko ɗan anaci ko shata wani zai ta kawo ma maganganunsu amma magana annabi ɗaya ba zai iya kawowa ba wani ya yi asara ya ce allah ya haskaka ya kyautata lada ga mutumin da ya ji zance na amma wanda ya ji zancen ɗan ƙwairo ya haddace ba ba allah ya haskaka mashi komai ba da zai haskaka tare da shi babu fawa'aha sai ya kiyaye wa hafizaha ya tsare shi wa ballagaha kuma ya isar farubba hamil fiqhin ila man huwa afqahu min ta mai daukan ilimi ya san ilimin amma in yaje ya isar din wani a cikin wanda zai isar ma sai su fahimci abin fiye da shi da ya kawo musu kaga an samu alkhairi talafun abubuwa guda uku ya ce la yi ghallu alaihin na kalbu musulmi wato zuciyar musulmi ba ta asara cikin waɗannan abubuwan guda uku kuma ba ta ƙyashinsa shi ne ikhlasul amali lillah ka tsarkake aiki ga Allah wa munasahatu a immatil musulmi da yin nasiha ga shugabannin musulmi duk sanda wani shugaba na musulmi kaga yayi abin da ba daidai ba to ka jawo hankalinsa kuma ba kamar yanda ake yi yanzu ba in ya jawo hankalin hankalinsa ya hau mumbari ya yi ta caccakar su wannan kuskure ne wannan tozartawa ne ba daidai ba ne wannan nasiha tsakaninka da shi za ka yi haka sahabbai suke yi in mutum ya yi kuskure shugaba sukan ja shi gefe su gaya masa a ba sa gaya mashi a bainar jama'a to mu mu da su kenan wani ya gani ya faɗa a bainar jama'a shine burgewa a mushi kabbara bai san kabbara ta mutuwa ba ce wannan wanda zai zo ya dinga tozar ta gabanni. ba haka ake nasiha ba nasiha shine ka faɗe ta a cikin sirri kuma idan ka faɗe ta ba sai ka zo ka ce ai wani na mishi nasiha kaza an gane ko ka tsare ta tsakaninka da Allah kuma ka tsare masa mutuncinsa wannan ita ce nasiha ta gaskiya waluzumu jama'atihim kuma lazimtar jama'ar musulmi karka kuskura a ce yau ga inda musulmi duk suka tattaru suka tafi ka ce kai kafu ta kai ɗaya ne kamar yanzu alal misali lokacin da duk al'ummar musulmi na ƙasar nan misali za su ɗau azumi rana ɗaya sai a samu wasu tsiraren mutane sai su ba za su yi ba ba su yi azumi tare da musulmi ba kaga wannan lamiyar zamu jama'atar musulmi sun cire kansu daga jama'ar musulmi koran da dukkanin al'ummar musulmi za su yi layya su sai su ce su ba ranar za su yi layya ba e ba mamaki a samu bambanci na ƙasashe daban amma cikin ƙasa ɗaya ai wannan bambanci yana da wahala a same shi a cikin ƙasa ɗaya inda Allah ake nufi da ayyuka haka nan kuma misali a ce ran da za a yi sallar lahiya gaba ɗayanta tunda dai duk duniya rana ɗaya za a yi sallar lahiya tunda arfa guda ɗaya ce ba arfa biyu ko ana arfa biyu a waje ɗaya ake arfa kuma guda ɗaya ake to al'ummar duniya gaba ɗaya na musulmi suka taru suka yi arfa ranar tara ga wata kaga abin da yake nunawa ranar washe gari menene layya sai suka ce su wasi layya ba sai jibi ai ana samun haka ko to wannan lam yalzam jama'atul muslimin wannan kharaja an jama'atul muslimin wannan ya fita daga cikin jama'ar musulmi yace fa inna da'wata tuhiqu man wara'ahum domin wannan kira na addinin Allah har wanda suke bayan al'umman musulmi ta shafi kowa da kowa saboda haka shahid anan shine maganar hadisi wanda di ya ji zance manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya isar da shi kamar yadda ya ce ala babu ma a fi ta'zim al-kadhibi ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam babun abin da yazo na girman wato laifin yin ƙarya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babban laifi ne yana daga cikin akbaril kaba'ir mutum yayi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ƙarya ita kanta ƙarya din kabira ce daga cikin manyan laifuffuka to ya dangana kuma da wanda zaka ma ƙarya din idan mutum ne kama ƙarya kaga kabira ce idan annabin Allah kama ƙarya ba kaman fa mutum ya ma Allah ƙarya ne domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama irin wannan hadisan da muke ji nasa da suka inganta ba na faɗa ra'ayinsa ba ne huwa ma yantiqu kwanin hawa wahayi ne ya ce ala inni utitul ƙul'ana wa mitlahu ma'ahu an bani alqur'ani da wani abu kwatankwacinsa tare da shi Shi ne sunna wannan hadisan da muke ji na mazala sallallahu alaihi wahayi ne daga Allah saboda haka ƙarya ne mutum ya yi ma’annabin Allah ƙarya to duk wanda ya yi ma’annabin Allah ƙarya ya buɗe ƙofar yi ma Allah ƙarya ne an gane ko ya buɗe kofar ya ma Allah ƙarya to shi yasa abin ya zama ya girmama sosai to shi yasa muke jan hankali ƴan uwa musamman masu shiga gidajen rediyo suna wa'azi duk zancen da ya faɗo ya ce annabi ya ce kaza ai annabi ya ce kaza to yana da kyau fa ya san me yake faɗa domin so da yawa zaka ga ana faɗan abubuwa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai faɗe su ba ko kuma ana danganta masa ba su kai zuwa gare shi ba shi za ka ga malaman nan na hadisi sun tsaya tsayin daka wajen ganin cewa sun tantance abin da yake zancen shi ne da wanda ba zancen shi ba domin wanda ba zancen shi ba ne zancen kowa da kowa ne wannan ba yi da hatsari babban hatsari yana cikin ka ce annabi ya ce kaza in ka ce ya faɗi kaza alhalin bai faɗa ba duk wanda ya zo ya aiki da wannan abin ka shar'anta musu sabuwar shari'a ka ba su garanti cewa ga abin da za su aikata shi Allah yake so to kaga wannan hatsari ne babba to shi yasa girma ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da kanshi yace ku sani cewa yin ƙarya gare ni ba kaman yin ƙarya ga kowa da kowa ba shi yasa da kanshi yake cewa duk wanda ya min ƙarya da gangan to lallai ya nemi matsugunin shi a cikin wuta Allah ya tsare ada hadisin da ya kawo hadisi ne mutawatir ɗaya daga cikin malamai yana cewa sahabban da suka rawaito hadisin sun kai 98 kowa ya ji hadisin amma da lafazi daban-daban wani ma ya kai su ya ce sun kai 200 duk a cikin hadisai mutawatirai ba hadisin da ya kai wannan karfi gane ko shi yasa wani malami ma da yake kawo hadisai mutawatirai a cikin waken da yayi da wannan ya fara yace min ma tawatara hadithu man kadhab daga ci abin da ya zama mutawatir ne hadisin man kazaba alayya muta'ammida da shi ya bude cewa min ma tawatara hadithu man kazab wa man bana lillahi baitan wahtasab da wanda ya gina ma Allah daki man bana lillahi baitan bana Allahu lahu baitan fil janna wannan hadisi ne mutawatir kaka ce ƙarya huwa mutawatir al hadithul mutawatir huwa ma rawahu adadun kabirun an mithlihim ko shine mutane da yawa su rawaito hadisi su ma su rawaito daga mutane da yawa su wanda zai ba zai yiwu a ce wannan mutanen taruwa suka yi su ta ƙarya ba kamar yanzu ka ji abubakar ya rawaito hadisin umar ma ya ji manzo Allah ya faɗi wannan hadisin Uthman ma ya ji haka nan Ali wa dukkan sahabbai sun fi ɗari a ce duk sun ji annabin Allah ya ce kaza sai a zo a ce wannan ƙarya ne su ma daga wajensu a ji tabi'ai daban-daban daban-daban kowa ya ji daga wannan har zuwa irin wannan lokacin wannan shi ake kira mutawatir wannan shine kololuwan darajar hadisi wajen inganci a same shi mutawatir ma'ana hadisin ya riga ya kai matuƙa wajen shahara Kamar hadisin man kadaba alayya muta'ammidan Tirmizi Allah ya saka musu da alkhairi zai kawo ma kaɗan daga cikin sabon da suka rawaito dan kasancewa hadisin ya kai saboda haka yace haddathana abu hisham rifa'i qala haddathana abu bakr ibn ayyash qala haddathana asim anzir ibn hubaysh an abdullah ibn mas'ud radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam man kadhaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya min ƙarya da gangan to ya nemi matsugunin shi a cikin wuta Allah ya tsare mu da wannan wasu na zuwa su ce a'a mu ba mun mishi ƙarya ba ne mun yi ƙarya ne don ƙarfafa kiransa in sun ga mutane sun bar wasu abubuwa na abin nan sai a ce to ai annabi ya ce duwanda ya kaza yana da kaza akwai mutumin da aka zo aka tsare shi malamai suka sashi a gaba ma'ana an zo an samo hadisai ne da ya kakkawo cewa kowace sura a alƙur'ani tana da falalarta malaman hadisi suka bi diddigi suka gano duk sanadin da ya sa na ƙarya da aka zo aka titse shi su imamu ahmad da sauransu sai wannan ya ce hadisin da ka kawo kaza ai da wane da wane da wane ba su yi zamani kaza ba ya aka yi aka ce wani ya ji daga wani sai da suka ƙure shi gaba ɗaya sai ce to magana gaskiya yanzu zai faɗa shi ya ga mutane ba sa karanta ƙur'ani ne shi yasa ya kwaɗaitar da su ya ce annabi ya ce wannan hatsari ne da rayuwa ce shi ya ga mutane ba ruwansu da Al-Qur'ani? kamar irin hadisan da ake saka na larabgana ko na takuta ko na waye da sauransu duk irin wannan hadisan ƙarya saboda ana so a faɗaitar da mutane su yi sadaka ko su yi menene da sauransu ko in ka je ka duba sai ka ga abin fa bai da wani asali akwai waɗanda za su ce ma kowane dare na ramadan ga abin da za a karanta ga falalar abin da za a karanta kuma in ka je ka bi sanadin hadisin zaka samu duk ba haka bane ba gaskiya ce kawai dai ana ganin an kyala mutane haka kawai ba za su yi ibada ba to bari a dan saka ya da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a danganta shi ko mutane sun ji an ce annabi ya ce kuma mutane musamman mutanen kasar nan ba wai yabo bane suna son manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda aka ce mishi annabi zaka ga yana jin daɗi yasa yana bakin ciki mutum ka zo ka ce mishi ka kalle shi ka ce wai baya son annabi yanzu wani sai zo ya sami muna karanta tirmidhi ne ya ce duk ba ma san annabi saboda muna karanta tirmidhi haka ne ko so kana karanta tirmizi kana cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya kalle ka yace a masallacin na wanda ba sa san annabi ne ya zaka ji a zuciyarka ai akwai zafi to almuhim yana da kyau a kiyaye irin wannan abubuwan yawanci abubuwan da zaka ga an sa falalar kaza yanzu akwai magana da ake ana azumin ana maganar azumin ah, safar da ya wuce ko da yake muna ce jau 28 ko 29 28-29 a cikin wannan watan an yi wani azumi ya yi azumin safar cewa duk wanda ya wannan azumin yana da ladan azumin wata ramadan dubu daya wata dubu daya azumin na fula ne bakwaya ne ba wata dubu daya to ai daga jin wannan maka zan akwai magana a cikinsa wata dubu daya azumin azumin ashura ake magana Ashuran nan fa azumi ne na nafila azumi ne na nafila ce duk wanda ya azumin nafila ne yana da ladan azumin wata dubu to ramadan kuma ba to litinin da alhamis kuma ba to azumin arfashi kuma a ce mene to sai ka dinga jin ana kawo wasu abubuwa wasu abubuwa in ka je ka bi diddigin sai ka ji an ce annabi ya ce ba za a ce ma yanzu ba muna kawo haddathana abdullahi bin kala kala haddathana ya ce wani to wannan duk ba wannan sanadin sai dai kawai a yaba a ce ya ci. inda aka tsitse shi wanda yake kawo na abin ka ce waye ya ce daga ina aka ji wani sahabi ne ya rawaito waye ji daga gare shi zuwa ina a wani littafi sai ka ga an tsaya ana kuma jayayya ai wannan baya so a faɗa abin da mutane za su bauta wa Allah da shi ba haka bane mu tabbatar da ingancin abu wannan hadisin da yana nuna lallai, yima manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babban laifi qala al-imam at-tirmidhi rahimahullah haddathana isma'il ibn musa al-fazali ay ibn bint suddi qala haddathana sharik min ibn abdullah am mansur ibn al-mu'tamir ar ibn hirash an ali Ibni abi talib radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kaga wancan hadisi abdullahi bin mas'ud me yace man kadhaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar to ga kuma lafazin da aliyu ya ji daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace la takdibu alayya kada ku man ƙarya fa innahu man kadhaba alayya yaliju fin nar duk wanda ya man ƙarya sai ya kutsa ya shiga wuta kaga ai lafazin da bambanci amma ma'anar duka ɗaya ne to wannan mutawatir ne bil ma'ana wa fil ya ce a wannan babin an samu hadisi an Abi wa Umar wa Uthman wa Zubair wa Sa'id ibn Zaid wa Abdullah ibn Amr wa Anas wa Jabir wa ibn Abbas wa Abi Sa'id wa Amr ibn Absa wa Uqba ibn Amir wa Muawiya wa Buraida wa Abi Musa wa Abi Umama wa Abdullah ibn Umar wal wa Aus al-Thaqafi radiyallahu an anil jami' duwa nan ba su rawaito wannan hadisin kaga ya zama mene kenan ya zama mutawatir wani hadisin ba kofanto a cikinsa din da yake ci wannan muƙanna ɗin wasu na ta kokwanto cewa sahabi ne ko ba sahabi ba ne amma mafi yawanci sun ce ya dai ga manzo sallallahu alaihi wa sallam ko lahu ru'ya qala hadithu ali hadithun hasanun sahi qala abdurrahman ibn mahdi mansur ibn mutamir akbatu ahli al-kufa wa qala waki lam yakdhib rabi'i ibn hirash fil islam kadba ciki wanda suka rawaito hadisin wanda daga cikin malaman hadisi yana yana yabon wani yake cewa tunda yake shi a musulunci bai taba ƙarya ba ma'ana bai san ya taba ƙarya ba ki kuma yana cikin wanda suka rawaito hadisin man kaza ba alayya to kaga yana cewa wannan hadisin ba ƙarya ne, tunda cikin wanda suka rawaito akwai wanda ake yaban cewa ba taba jin sun yi ƙarya ba yanzu mu cikin mu gaban ka ci wanda bai ƙarya ba sai yayi da gaske ko da so ɗaya ne ko da ta wasa ce sai ya samu yayi ko ko a waya ne ko tsakanin shi da iyalin iyalinsa kun yi alkawari da shi ya ce ina nan salisa adamu yana can terminus ko ko ya ce yanzu nan zan zo yana can bai mata so ba ce na gama shi yanzu zan fito bai komai ba wannan ƙarya ne ba hadi kadi ba wannan ƙarya ce kuma ana yawan yin ta ba a damuwa direba zai ɗauko ka yana waya da wani yana cewa aika bari yanzu nan zan taso daga Kano amma yana hanyar samu ko yana hanyar bauchi yana gaya ma mai gidansa mai mota yana tambayarsa yana cewa shi yana waje kaza nas'alullah al'afiya قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن سعد عن ابن شهاب Anas, أنس Malik, مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى wannan kuma Anas ne ya rawaito man kadaba alayya Ya ce manzala sallallahu alaihi wasallam yace ya ce duk wanda ya min ƙarya hasibtuhu annahu qala muta'ammina yace da gangan falyatabawwa bai minan nar ya nemi gidansa a wuta kaga can matsuguni da gida kuma da shiga wutar gaba ɗaya Allah ya tsare قال هذا حديث Sahihun, صحيح min من هذا min من حديث الزهري عن أنس وقد روي هذا الحديث min غير وجه عن أنس عن sallallahu alaihi الله عليه wa sallam. babi na gaba yana da alaka da wannan kuma yana da kyau a tsaya a fahimci wannan babin sosai zamu dakata kansa shine babu ma jaa fi man rawa hadithan wa huwa yara annahu kadhib babu wanda ya rawaito hadisi daga manzala sallallahu alaihi Sallam amma fa shi yana ganin cewa hadisin ƙarya ne kuma ya rawaito ya matsayin wannan to shi ma kaman yana daidai da wanda ya ƙarya hukuncin shi hukuncin wanda ya ƙarya ya ga hadisin ya san cewa hadisin ƙarya ne kuma yazo ya ce annabi ya ce ba mutane labari duk da yake akwai malamai da suka yi irin wannan ƙoƙari kaman malam ibn jauzi rahimahullah ya littafin sa sunan shi al-mawdu'at duk hadisan da ake ganin cewa na ƙarya ne an danganta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kawo su ya tattara su duk da yake shi ma da aka zo aka yi bincike aka yi bincike sai aka ga ya shigar da wata hadisin da ba mawdu'at din bane tunda abu ne na bincike ko a samu wasu hadisan ba mawdu'at din bane amma dai mafi rinjaye da ya kawo kusa haka amma irin su imamu suyuti sun yi littattafai al masnu'a ya kawo hadisai da yawa da ake kirkira ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai al-maqasidul hasana na Imam Sakhawi akwai kashful khafa na ajaluni duk littattafai ne da sun tattaro irin wasu hadisai da su abinda suka yanzu su ba za su fada cikin nan ba domin su sun kawo wanda ya faɗa ne kuma suna so ne mutane su gane cewa wannan fa ba hadisi ba daga ce abin da ya taba ban mamaki na karanta na cikin kashful kafa wani hadithi shine cewa wai inda a ce shinkafa mutum ne da yayi farin jini a wajen mutane law kana al-urzu rajulan la ahabbahu an-nas daga jin wannan zancen ba ka san cewa ba zai wa ce wai daga ya fito daga hasken annabta ba ce wai da shinkafa mutum ne da yayi farin jini kila wani mai sana'a shinkafa ne yake so ya ciniki don masu sana'a suna yin haka akwai masu sana'a da yawa da suke sama abin nan kayan sana'a su hadisi don asu in gane ko akwai wani mutum da ya kai yaron shi karatu irin wajen makarantar allo nan sai aka da yaron ya ce wallahi shi kuma sai ya sa hadisi akan malaman makarantar allo kuma sai da ya hadisin karya a kansu ya ce shirarukum mazala sallallahu alaihi wasallam ya ce shirarukum muallimu sibyanikum mafi halakanku da taɓewanku wanda suke karantar da yayanku karatun alƙur'ani shi kawai an da kiɗan shi ne ya ce to shi ranshi ya ɓaci bari ya samu hadisi saboda ya yi fushi mutane su daina kan ‘ya'yansu wajen karatun alƙur'ani amma za a ce shirarukun mu'allimu siriyanikum to irin wannan wani lokacin ka buɗe waɗannan littattafan ma abin sai baka mamaki yanda ake sa sa a bisa suna nan da yawa ba za su girgu ba suna nan da yawa ‘yan mazhabobi ma suka zo suka yi ire-iren nasu ba yanzu ana abin nan ɗin mazhaba wannan ya ce a malikiya ne wannan shafi'iya ne wannan waye su ma sun yi yake cewa akwai wani ɗan hanafiya ma'ana saboda tsatsauran ra'ayi na mazhabarsa ya sa hadisi akan imamu shafi yake cewa manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai wani mutum da zai zo bayana shi ya fi shedan tsanani akan al'ummata sunan shi Muhammad ibn Idris sun shafi saboda shi ba dan mazhabar su bai to suna nan da yawa irin wannan hadisan suna nan da yawa zaka ga din na ƙarya ne ba amma annabi ƙarya kuma akwai dalilan da yasa ake ma annabi ƙarya da yawa suna nan da yawa kamar misali yadda muka ambata wasu za su yi ne wai don faɗaitar da mutane da zaburar da su saboda su yi wani aikin alfai gane ko wani zai zo ya sa hadisi akan sadaka ya zo yana wa'azi akan sadaka ya gama wa'azin a masallacin a bashi sadaka ta in gane ko saboda haka wani zai zo saboda faɗaitar da mutane wasu kuma kamar abin da ya shafi ra'ayi na mazhabobi ra'ayi mu bai daidai da shi bai sa hadisai wasu manufofi na siyasa kamar misali shugabanni ma'ana shugabancinsu bai daidai da na wasu ba an sha samu wannan tsakanin ah, yan umawiyun da abbasiyun yani kunafa ubanil abbas da banu umayya sun sassaka ma junansu hadisai na ƙarya wasu kuma zanadika ne ma ma'ana su ba sa cikin musulunci za su yi ta kawo hadisan ƙarya suna sokawa cikin addinin musulunci don yi yima musulunci zagon ƙasa wasu kuma ƙaunarsu da wasu mutane kamar irin yan shi'a masu ƙaunar alin ka fara jin wasu hadisan aliyu dan abi talib sai kai ta mamaki ina aka same su suna nan da yawa wasu kuma su yan abubakar ne radiyallahu anhu su ma su ta sa hadisai a kansa saboda haka ana samun ire-iren waɗannan wannan shine malamai suke kira alwaqu ma'ana hadisan ƙarya yasa da hadisi da yake na ƙarya ne zaka ga an sa maudu' ma'ana hadisi ne na ƙarya aka danganta ma annabin Allah domin muna roƙo Allah madaukakin sarki ya tsare mu daga wannan mummunan musiba Allah ya nisantar da mu daga irin wannan abu Abin da kuma ba mu san shi ba muna roƙo Allah madaukakin sarki ya sanar da mu subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk Thank you. الله أكبر الله ya ji mutane suna cewa wai abu huraira bai yi aure ba har ya rasu ya ingancin wannan wallahi allahu alam allahu alam tambaya ta biyu yana cewa menene hukuncin bayyana salatin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin sallah yayin da liman yake cewa Muhammadu Rasulullah cikin suratu aina هذا هنا سورة الفتكو هو المؤمن في الصلاة فجرا wannan gaskiya bayi da wani asali gane ko domin al'aslu shine cewa idan liman yana sallah a saurara masa wannan shine asali shine Allah ya ce wa idha quri al-qur'anu fastami'u lahu wa ansitu imamu ahmad ya ce fi salat wannan ana nufin a cikin sallah asali a cikin sallah shine idan liman yayi karatu a saura kuma asali a salatin manzala sallallahu alaihi wa sallama shine duk inda aka ambaci sunansa in gane ko to wannan asali ne wancan ma yanzu asali ne yanzu an ambaci sunan shi a cikin sallah za a dauko wancan asalin na yi mishi salati a daura shi a cikin sallah alhalin ga asalin sallah shine illiman yana karatu a saura ko to anan tunda saurarawa aka cewa ayi to mafi kyau mutun ya saurara in gane ko saboda wani abu baya shiga cikin karatun sallah salatu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam min afdalil a'mal wa min ajallil qurbati ila Allah azza wa jalla yana daga cikin manya-manyan ayyuka kuma mafi girman neman kusanci da Allah madaukakin sarki to amma yana da inda ake yin sa yanzu misali mutum yana cikin bayan gida sai ya ji ana kiran sallah aka ce ashhadu anna muhammadar rasulullah zai yi salati eh me yasa ba zai yi ba to kaga ya saba da wancan asalin na yi mishi salati duk inda aka ambaci sunansa kina akwai lokacin da za a ambaci sunansa kuma ba za ka yi ba an gane ko kamar misali yanzu kana cikin sallah a sai a wani a waje ko a cikin masallacin kaje suna magana sai suka ce ƙala rasulullah kai kuma kana sallah za yanke sallan ka yi salatun ko zaka ka ji gaba da ka to wannan shine abin da ya kamata a dinga fahimta kuma 'yan uwa su dinga fahimta haka domin wani mai sauraro yana da mummunar fahimta yana da ko kuskuren fahimta ko mummunar fahimta wannan ka mishi irin wannan jawabin sai ya ce ai dama waɗannan su ne makiya annabin Allah wanda ba sa so a mishi salati da al'aslu shine cewa sallah ba a komai a cikin ta sai karatun Alkur'ani ko wannan shine asali a sallah kuma Allah madaukakin sarki ya ce umma ta yassara min alqur'an umma ta yassara min alqur'an al'aslu kenan a cikin sallah sannan kuma sunan shi yana maimaituwa a wasu wajaje Qur'ani ba a yi sai a wannan waje in dai asali ne ya kamata ko ina in ya maimaito ayi in gane ko baka al'aslu shine mutun ya kiyaye din ma'ana karyayi zance ne mai kyau amma kuma ba a yin shi a irin wannan lokacin saboda wannan lokacin wata ibada ce ake yin ta wancan yi mishi salati ibada ne saurara ma liman da yin sallah a bayan liman ibada ce baka wata ibadar ba ta tunkuɗe wata ibada a irin wannan lokacin an gane ko ba ta tunkuɗe wata ibada saboda haka ko da an ambaci sunan shi mutum ba zai yi salati ba a yayin da yake bin liman sallah an gane ko Allahumma tunda an ce suru yana iya halarto da salati manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fi kalbi amma ba ya bayyana shi ba la yusiru domin ba a bayyana karatu idan ya kasance karatun alqur'ani ana bayyana shi a bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwaba mutane akan haka to fa gairuhu min babi auda wani shi shi yafi cancanta a faɗi mutane a kai dan wata rana yayi sallah yace ka annakum taqrauna ba'di kaman kuna karatu a bayana yace la taf'al, kar ku aikata haka illa bi fatihatil kitab sai dai in fatiha ce in gane ko saboda haka wannan yake nuna cewa lallai mafi kyau mutum ya bashi din in gane ko a yayin da ma'ana ya shiga cikin sallah wannan shine abin da ya fi inganta Allah Maɗaukakin sarki shine mafi sani wanda yake neman ƙarin bayani yana iya komawa cikin jala'ul afham fi fadli salati ala khairil anam na ibnu al-qayyim al shine wato wani littafi mai girma da aka rubuta akan falalan salati ga manzo Allah sallallahu alaihi sallam. akwai imamun sahawi shi ma yana da littafi kwatankwacin irin wannan fadlu salati ala ala ala nabi sallallahu alaihi wa sallam shi ma yana da wannan littafin tattafai ne guda biyu da suka shahara amma dukan su sun kawo musamman shi ibn al-qayyim ya kawo wajejen da ake mishi salati da wajejen da kuma ba a yi an gane ko saboda haka mutum ya kiyaye din shine abin da yafi Allah cewa yayi faqra'u ma tayassara min alquran ai a cikin sallah tunda ana magana ne akan abin da ya shafi sallah wallahu ta'ala a'lam Allah shine mafi sani a kafin mu shiga sallah akwai dan bayani kadan da ya shafi shi dan uwanmu Alhaji Yahaya wanda an san yayi ta fama da rashin lafiya to gaskiya muna yi ma 'yan uwa godiya irin gudunmawa da suka bayar ya zauna kusan tsawon wata ɗaya ina gani a asibiti yanzu ko fiye da haka ma to alhamdulillah an yi ta jinyar shi da wancan lokacin kama ana tunanin ma za a kai ga taba wannan kafa tashi ma'ana da cirewa to alhamdulillah cikin addu'o'i da ake da kuma kokari na neman sauki Allah ya sa har an kai gabar da sauki ya samu a kafar kafar tana cika kuma ba alamar cewa kuma ta mutu to wannan godiya ne ga Allah maɗaukakin sarki da addu'o'i da 'yan uwa suke yi kuma gaskiya yan uwa sun taimaka Allah ya saka musu da alkhairi a yau ma an dawo da shi gida sun ce za su dan bashi sati daya a gani ko zai sake komawa asibiti din to yakan taka kafar yanzu da kansa wanda da abin ya gagara gaskiya amma alhamdulillah akwai ci gaba kwarai da gaske kuma likitan ya daura shi akan wasu magunguna da abinci dan haka duk da haka dai yanda yan uwa suka yi wannan yunkuri muna roƙon kuma a gare su su ci gaba da ƙara taimakawa saboda kowa a cikinmu yana iya samun kwatankwacin irin wannan kuma wannan aikin namu ba ya shafi mutum ɗaya ba ne ya shafi kowa ne a cikinmu saboda haka muna fata yan uwa za su ci gaba da ba da gudunmawa masu addu'a da yi masu kuma ba da abin da suke da shi na taimakawa sannan kuma muna ƙara sanar da yan uwa akwai asusun da muka buɗe kuma wannan asusun haƙiƙa saboda zama da ake na kwamiti na shawara wallahi mun ga amfanin shi kwarai da gaske musamman a cikin wannan ɗawainiya ɗin asusu ne da muka buɗe ya zamanto akwai ɗan abin da ake saka yawanci abin da ake bayarwa a nan ranar asabar to sai ya zama membobi na kwamiti kuma an ɗaura musu wani kaman abin nan tallafi da za su dinga sakawa kowa gwargwada abin da ya samu mukan yi amfani da watanni na musulunci ƙarshen su idan suka kare. to wallahi jiyan da aka zo muna cikin zama ake tunanin cewa abinda za a biya mishi na asibiti eh, suna neman kusan dubu arba'in to cikin irin wannan gudunmawan da yake ba mu ma shiga akawuntin masallaci ba to an samu wajen dubu talatin da wani abu a ƙasa to daman mu gudunmu a duk lokacin da bukata ta taso a ce sai an matsa 'yan uwa ya zama wani zaka ga a cikin takura zai bayar to amma idan muna da irin wannan tunanin da hangen nesa na ganin cewa a dinga ajiye wani abu wasu irin abubuwa za su iya tasowa Kukan samu masu bukatu waɗanda suke na gaskiya wani mai neman taimako ne wani mai damuwa ne saboda haka ire-iren waɗanda akan zauna a yi shara, a ga irin tallafin da za a ba mutum to wannan duka ba komai ba yi makai ne yi makai ne mutum da abin da zai yi ya san cewa yana da sakamako a wajen Allah maɗaukakin sarki saboda haka wannan kofa insha Allah a buɗe take ga dukkanin wanda yake ganin zai iya sanya tashi gudun din sannan wanda yake ganin kuma tsakanin shi da Allah madaukakin sarki ne mun bar lambar account a bude ko a ina kake ko naira 200 ne zaka iya saka wannan account din wannan ba a ganin karancin sadaka kar mutum ya duba kaɗan ɗin abin da zai saka na neman kusanci da Allah ya duba girman wanda zai saka domin sa wannan idan muka saba da irin wannan ire-iren shi ne zaka ga wasu sun samu ci gaba mai yawan gaske domin aikinmu bai takaita kawai akan mu zauna mu yi karatu da abin nan ba a zai iya faɗaɗa zai iya faɗaɗa ziyarce-ziyarcen asibiti duba wasu marayu ko wasu marasa galihu a cikin al'umma wannan duka aiki ne na al'umma musulmi gaba ɗaya haka da kaɗan kaɗan ɗin wannan ya kawo kaɗan wance ya kawo kaɗan kowa zai zama ya bada tashi gudunmawa yana ɗaya daga cikin irin abin da al'umma musulmi suka kasa ɗorewa a kai wanda za ka ga wasu al'ummomin sun ɗore akan haka ko mabiya wasu addinai kaga di yanda zai kokota yana aikin wahala zai iya ajiye wani abu ya san zai dinga ajiye wannan abu kuma bukatar shi za ta taso za a iya biya masa saboda haka muna kwadaitar da yan uwa muna karfafa su akan wannan abin da fata Allah madaukakin sarki ya saka muku da alkai su kuma marasa lafiya nan muna roƙon Allah madaukakin sarki ya kara musu lafiya akwai kuma dan uwa malam Sani da yake kira sallah lokacin shi yake bada sanarwa shi ma ya samu jarabawa an ɗauke mishi mashin a gida shekaran jiya da muka tashi a karatu ran laraba to muna fata Allah maɗaukakin sarki ya mayar masa da alkhairi Allah maɗaukakin sarki kuma ya tozarta masu yin irin waɗannan ayyuka saboda haka muna sanar da 'yan uwa ne don jajinta masa sannan kuma waɗanda su ma suke da abin hawa muna roƙo Allah maɗaukakin sarki ya tsare musu abin su, muna roƙo Allah maɗaukakin sarki ya kare mu gaba ɗaya سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك